بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو بكوي قوة رمضان shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari talatin takwas hijiriya wanda shine ya dace da ashirin da uku ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatun tafsirin alƙur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratul isra yau za mu tashi aya ta ainihin wato casa'in da bakwai. jiya mun tsaya ta casa'in da bakwai za mu tashi ta casa'in da takwas idan za ku iya tunawa muna magana ne akan faɗin Allah ta'ala wa man yahdi Allah fa huwa al-muhtad wa man yudlil falan tajid lahum awliya min duni wanda Allah ya shiryar da shi shine shiryayye wanda kuma Allah ya batar da shi to ba ka samu wani majibincin al'amarinsa da zai shiryar da shi ba Allah ba yace wa nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa Allah yace kafaran nan batattu za mu tashe su ne ranar tashi alkiyama akan fuskokinsu suna makafi suna kurame suna bebaye ba magana ba ji ba komai ga kuma an tashe su ta wato fuska fuska wal billah so idan wannan yana nuna mana wani abu yana nuna mana irin kaskanci da tozarta da kafirai za su fada cikin ranar tashin alkiyama so amma anan idan kun lura da ya ce um, za mu tashe su suna makafi suna kurame ko suna bebaye sannan kuma za mu tashe su akan fuskarsu sahabbai sun tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yaya za a yi a ce a tashi mutane a kan fuskarsu sai annabi yake ce da su ubangijin da ya sa su suke tafiya da ƙafarsu shi ne kuma zai sa su yi tafiya da fuskarsu alladhi amshahum ala arjulihim qadirun ala an yumashihim ala wujuhihim wanda ya sa suke tafiya da kafafuwansu ba Allah ne ya sa kake tafiya da kafa ba kuma ya kifa akuya take tafiya da hannayenta da kafafuwanta to kuma shine mai iko a kiyama kuma zai tashe su su rinka tafiya da fuskar su wal iyadu billah kamar yadda Allah ya faɗa wata ayar yawma yusabuna fin nari ala wujuhihim dhuqu massa saqar ranar da za a yi ta jansu akan fuskokin su a cikin wuta ana cewa ku ɗanɗani wato wuta ta sakara wa nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim Wanzan Allah ya ce lalle mutane ranar tashi alkiyama za a tashe su ne ala thalathati afwajin wasu za su tashi suna cikin sutura suna kan abin hawa suna ƙoshe wasu kuma za su tashi suna sauri suna gaggawa a firgice a gigice wasu kuma mala'iku za su rinka jan su ta fuska fuska za su rinka tafiya haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗa to amma nan ayat ta ce za a tashe su makafi kurame bebaye to ya zamu yi da wasu ayoyin kuma da suka zo a cikin alqur'ani wanda suke magana cewa akwai inda mujrimai za su ga wuta wa ra'al mujrimuna nara mujrimai za su ga wuta nan kuma an ce za a tashe su umyan makafi a wani gurin Allah ya ce a da'au hunalika subura za su yi ta magana suna cewa subura subura kaga can an ce bebaye ba su yi magana kurame ba sa ji to amma gashi nan an ce kuma za su yi magana sami'u laha taghayyuzan wa zafira za su ji ƙarar kukan wutar jahannama amsar anan shine malamai sa ita kiyama mataki mataki ne matsayi matsayi ne wuri wuri ne a wani wurin za su tashi suna makafi la ya rauna ma ya surru ba sa ganin komai wasu kuma suka ce a'a ba za su ga abin da zai faranta musu ba ne kamar yadda kuma ba za su iya magana da hujja ba sannan kuma za su zamanto kurame ne ba sa jin abin da zai ji musu wato za su ji daɗi ko kuma Allah zai tashe su a haka ɗin a wani wato lokacin wani lokacin kuma Allah zai buɗe musu idanuwansu za su gani har ma su zo su yi magana ma'awahum jahannam yan wuta ne su ta jahannama kullama khabat zidnahum sa'ira duk lokacin da wutan nan ta dan yi ƙasa ƙasa ta yi sanyi Allah ya ce sai mu da ƙara hura musu wutar mu ƙone su khalidina fiha la yukhaffafu anhum al'azabu wala hum yunzarun suna masu kaddara madawama har abada a cikin wutar jahannama ba a sauƙaƙa musu azaba ko saurara musu ko jiransu ba a yi azaba ce ta dare daban ta rana daban ta dare daban ta rana daban ta jiya daban ta yau daban haka za a ce Allah karba mu da wuta to sai Allah ya ce me kuma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم نعم. قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bayani akan matsayin da waɗannan kafirai za su kasance a kiyama yace zalika jazaohum bi annahum kafaru bi ayatina wannan zance ya faru ne an yi musu wannan sakamako saboda sun kafurce wa ayoyinmu duk wanda ya kafirce wa ayoyin Allah to zai ga kaskanci wa qalu har ma suka ce a idza kunna izaman wa rufatan a inna lamab'usuna khalqan jadida yanzu bayan mun rididdige mun mutu mun shiga cikin ƙasa ƙashinmu ya rididdige namanmu ya ruɓe yanzu mu ɗin za a daɗa tashin mu sabuwar halitta wai musantawa suke kamar can da Allah ce za'amal ladina kafaru allan yub'athu kafirai sun raya cewa ba za a tashe su ba kul gaya musu bala wa rabbi latub'athunna Allah yayi rantsuwa da kansa ce wallahi sai an tashe ku summa latunabba'unna bima amiltum sannan za a ba ku labari da abin da duk kuka aikata a duniya wa zalika ala Allah yasir kuma wannan ma abu ne mai sauki a wajen Allah tabaraka wa ta'ala magana kiyama ba fashi za a je ta magana tashi da hisabi da lissafi wannan kamar ma an yi shi ne to shine Allah yake mayar musu da amsa awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda yanzu basu gani ba Allah da ya halicci sammai guda bakwai da ƙasai guda bakwai fi izmaciha azamaciha wa shiddaciha ga girman saman ga tsananinsu da ƙarfinsu da kaurinsu wannan ubangijin da ya halicci sammai da ƙasai har shi za a yi masa maganar tashin mutane bayan sun mutu ba san cewa ba qadirun ala an yakhluqa mislahum mai iko ne akan ya halicci wasu irinsu ba ma wai a tashe su ba za a iya halittan wasu ma irinsu yanzu dukanmu nan gaba ɗaya duniya Allah zai iya kashe mu ya sake sabuwar halitta irin mu waɗanda suka fi mu ma kawai mu zama labari Allah da zai iya haka shi ne zai ce za a ce wai idan ya kashe mutane ba zai iya tashin su ba yanzu mutane ba su ba'astuwa Allah zai tayar da kowa da kowa yace la khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqin nas wallahi halittan sammai da kasai shi ya fi girma a wajen Allah ba sama da halittan mutane ku naku mai sauki ne ku ba haka haɗuwa ake mutum da mutum kawai sai a da wani kai ka faɗi da sinadarin da aka halicci sama kai ka faɗi da sinadarin da aka halicci ƙasa kuma daidai da rana ɗaya ba a taɓa samun matsala ba aka ce sama ta rikito a wani wuri a taimaka da addu'a ko a ce ƙasa ta fashe ta tsage an leko sama ta an leko ƙasa ta ɗaya an samu matsala ruwa yana ta kwaranya yana zuba aikin Allah ya samu matsala ba a taɓa yi ba yanzu wanda ya wannan shine zai gagara wai dan ka kwanta a kabari bayan ka zama ka rididdige bayan ƙashinka ya rididdige babu kai wai ya tashi ka tashi kai wa ja'ala lahum ajalan kuma ya sanya musu ajali ya sanya musu waqtan li adabihim ba ma tashi ba ma ai Allah ya ma riga ya ajiye lokacin da zai muku azaba la raiba fihi annahu ya'tiyahum ko shakka babu lalle wannan lokaci zai zo ga mutuwa nan dai yau duk inda mutum ya kai da dagawa da isa da gatsali wa ubangiji bai isa ya ce shi bai rai mutu ba ko an taba samun wanda ya ce shi shi ba isa a kashe shi ba akwai shi to tunda kai yadda ka mutu to kuwa ka tashi shine ajalan la raiba fi akwai ajalin da babu shakka a cikin sa yana nan tafe tamanna unasun an amuta wa in amut fatilka sabili lastu fiha bi auhadi wani ne yake cewa wasu mutane suna ta burin wai na mutu na mutu na mutu su huta yace to ai wannan wata hanya ce da zan bi ta ba ni kadai bane mai binta hanyar mutuwa ba yace ba shi kaɗai ba ne ba babanka ya bita kakanka ya bita kakan kakanka ya bita waye waye ya bita duk wani wanda ka sani mai matsayi da daraja ya bi wannan hanyar duk wani wanda ka sani da kaskanci ya bi wannan hanyar kai ma kuma zaka bita kullu nafsin da'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un kullu nafsin da'iqatul maut thumma ilayna turja'un wa ja'ala lahum ajalan la rayba fa abad zalimuna duk da wannan bayanai azzalimai suka ki illa kufuran face sai musu da girman kai juhudan wa inada su musanta annabawa su yi girman kai su ki su karɓi saƙon da aka gaya musu duk wannan bayanin su fa ba su yadda ba mai Allah ya ce قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا الله مدوكاكين سركي يتشيق بدا تشيوا قل يا موسى يا محمد صلى الله عليه وسلم law antum tamlikuna khaza'ina rahmati rabbi da a ce kuna mallakan taskar dukiya ko arzikin ubangiji na idan la'amsaktum to da wallahi kun yi rowa la'amsaktum ana nufin labakhiltum wa habastum da kun yi rowa kun riƙe inda ku ne dukiyar Allah take hannunku da ku ne taskokin arzikin ubangiji yake a annanku wallahi da kun rike kun ki ku bayar khashyatal infaqi dan jin tsoron talauci shine khashyatal infaq kamar yadda Imam Qatada ya faɗa ba za ku iya bayarwa ba za ku rike ku bar mutane cikin yunwa duk su mutu ko khashyatal infaqi khashyatan nafadi dan kada zuciya dukiyar ta ƙare ba za su bayar ba za su zama maruwata wa kanal insanu qatura Allah ya ce daman dan adam mutum ne qatura maruwaci qatura bakhilan mumsikan anil infaqi maruwaci wanda yake rike hannunsa baya son ya bayar a nan gurin Allah yana nuna mana irin baiwar da yake mana yake bamu ya bamu jiya ya bamu shekaran jiya ya bamu gata da citta har ma da masoro duk ya bamu gaba ɗaya, kuma haka zai ta bamu har duniya ta tashi babu wata ranar da za a zo a ce wai Allah ya gagara bayarwa ko a ce an nemi arziki an rasa kwata-kwata a duniya ko a ce abinci ya yanke a duniya gaba ɗaya ana cikin yunwa ya ciyar da awaki ya ciyar da dabbobi ya ciyar da mutane ya shayar da su ya ba su wurin zama ya ba su lafiya ya ba su dukiya ya ba su arziki ya taimaka musu ya agaza musu ya tallafa musu ya yi musu dukkan abin da ya kamata ya musu nami na agaji amma abin mamaki sai kuma sai su manta da Allah Ta baraka wa ta'ala a cikin irin tallafi ko agajin da ya musu qul law antum kaza ina rahmati rabbi da ku ne kuke mallakan taskar dukiyar ubangiji na da kun rike kun ki ku bayar wannan yana zargin rowa ne kuma haka abin yake wallahi kaga Allah ya tara mutum dukiyar da bai san yawanta ba amma yana rowar ya taimaki mutane zakka ma baya iya bayarwa mutumin da hakkin talakawa ma zakka ya ki ya bayar to dan Allah yaya za a yi a ce ya ba da hakkin Allah tabaraka wa ta'ala na talakawa ya ba su abin da za su ci da abin da za su ci ai ba zai iya ba me Allah ya ce bayan wannan ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك نعم. فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائب وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا الله مدوككين سركي يتشيغ بدا فداتشيوا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات حقيقة من باو موسى موسى أنا أنا نفهم النبي موسى عليه الصلاة والسلام تسع آيات بينات آيوي قدا ترى بيننو dalalat wadihat mun bashi abdullahi dan abbas ya ce shine sanda da aka bashi da kuma hannunsa da aka bashi ya zama kamar fitila mu'jiza annabi Musa an ce idan yana tafiya kawai da ya mika hannunsa kamar toci ne a lokacin duhu da kuma wato harshensa da yake yana yana i'ina sai daga baya Allah ya warware masa shi da daman da Allah ya bashi ya ɗauki sanda ya ki kogi kogin nan ya buɗe ya samu hanya da ɗufana da kuma ainihin wato kwaɗi da jini da aka bashi al'ummala wa dafadi a waddama ayatin mufassalat da Allah maɗaukin sarki ya ba da labari ya ce ka tambayi banu Isra'ila iz a tambayi mutanen annabi Musa su ne banu Isra'ila yayin da ya zo musu faƙala lahu fir'aunu sai fir'auna ya ce da Musa inni la azunnuka ya Musa mashura lalle kai Musa na tabbatar wannan abin da kake yi haƙiƙa kai mutum ne sihirtacce in an ce mashuran wanda aka sihirce shi wanda ba da hankalinsa yake mu'amala ba wai fir'auna ne yake ce da annabi Musa wai wannan sako da ya zo sihiri ne ya zo da shi ma'ana ba wai yana faɗan zancen ne a cikin hankalinsa ba subhanallah fir'auna yake gaya wa annabi Musa inni la azunnuka ya Musa mashura waɗannan ayoyi da Allah maɗaukin sarki ya bashi ga sunan guda tara kamar yadda um, abdullahi dan abbas ya faɗa da imamu mujahid da imamu qatada um, ya zo a cikin hadisai da kuma ayoyin Alƙur'ani da suka tabbatar da waɗannan ayoyi da Allah ya wa Musa mu'jizozi kenan fa alqa asahu fa idha hiya su'banun mubin kaga sanda ta zo wa naza'a yadahu fa idha hiya kaga hannunsa ya zo Hannunsu da yake fitarwa yana yana haske yana walai walai in ya fidda hannunsa malam sai ga kamar walƙiya annabi Musa da inda Allah ce a akhadna ala fir'auna bisinina wa naqasin min as-samarat fari da Allah ya dora musu suka zo suka shiga cikin wahala kuma dole suka nemi taimakon annabi Musa a wata ayar Allah ce fa auhayna ila Musa an idrib bi asakal bahra fanfalaqa fa kana kulli firqin kat-tawd al-azim wa azlafna sammal al-akharin kaga anan gurin an samu sanda da ya bugi kogi ya bude ya samu hanya a can wani gurin Allah ya ce farsanna alaihi tufana wal jarada wal kummala wad dafadi'a a dama ayatin mufassalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin kaga ya kawo maganar ruwan tufana da su fari da Allah ya jarabe su da shi da kwarkwata da kwaɗi da jini da sauransu a nan gurin abin da Allah yake nufi la zunnu ayyuhar rasulul karim kada ka yi zato ya kai wannan manzo mai karamci babban annabi cewa imanin waɗannan mushirkai cikin mutanenka ya rataye ne ga abin da suka roƙe ka suka ce sai kakawa, jiya ba mun karanta ba sun ce sai an musu kaza sai an musu kaza to duk waɗannan abubuwan mutanen annabi Musa sun nemi a musu kuma aka yi musu ba su yi imanin ba dan ka ba su ansa akan abin da suka roƙe ka kai musu ba za su yi imanin ba wa maktarahuhu alayka min an tafjura lahum min al-ard yanbu'a da abin da suka ce maka wai sai an fasa cikin makka ruwa yana bulbula ido ido na ruwa wallahi ko an yi ba za su yi imani ba ko da suka ce maka an takuna laka jannatun min nakhilin wa inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira ya zama kana da gonakai na dabinai gonakai na inabi ruwa yana ta gudanya da kwaranya a ciki wallahi ba za su yi imani ba dukkan abubuwa da za a kawo na khawariqul ada wato abnormal abubuwa da za a kawo wanda ba a saba ganin su ba wallahi baya sa su yi imani kullum abin da ke kansu yaya za su yi su karyata ka su burinsu shine su karyata ka ba wai su kai faɗi abu ɗin su yi imani ba ba a makan suka ce masa in gaskiya ne su ga wata ya fashe ba gida biyu ya tsatsage kuma Allah tabaraka ta'ala ya sa watan ya fashe wannan watan da kake gani ya tsatsage har ma wani bangaren sa ya faɗi akan wani dutse suka gani kowa ya gani da ya zo ya ce to gashi nan ku yi imani sai suka ce a muna da mutanen mu yan kasuwa da suka tafi ƙasar Sham sai sun dawo sun ba mu labari a wannan ranar sun ga wata ya fashe ko dai ku a makka ne aka manna rufa ido kawai aka jira suka dawo din suka ba da labari suka cika ai mun ga abin mamaki ranar wata ya faffashe ya tsage ya yi kaza wallahi da ƙarshe cewa suka yi ai wannan mutumin wato wato wato matsafi ne ba gaskiya ya zo da shi ba haka suka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama so ya kamata mu sani cewa shi kafiri kullum yakan buɗe bakinsa ya faɗi magana ya ce a yi kaza in an isa amma wallahi za a zo a yi kaza ɗin kuma wallahi ba zai yi imanin ba da a ce za su yi imanin to da abinda da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi musu na kharqul adati abubuwan da ya nuna musu gashi nan hannunsa fa wata rana aka rasa ruwa fa kawai ya ce ina kwanan ruwan aka kawo ya kafa hannunsa haka kawai hannunsa ya zama famfo wannan riwaya sahihiya ingantacciya tabbatacciya su sabbai sun gani sun ƙara imani kafiran makkan sun ji labari amma wallahi ba su yadda ba cewa suke wannan mutumin kawai ɗauraya yake wa mutane yana rufe idan su kawai ba daidai ba ne yake abin da yake saboda akwai wani abu a cikin zukatansu da ainihin wato suka ɓoye wanda wannan kuma ba zai hana annabi ya ci gaba da ainihin wato wa'azinsa ba akwai wata riwaya da ta zo malaman tafsiri sun kawo cikinsu akwai imam al-bagawi Allah masa rama daga safwan ibn asal al-muraji sababin saukan wannan aya din walaqad atina musa tis'a ayatin bayyinat da muka fassara wani bayahude ne ya zo sai yake cewa abokinsa zo mu je mu tambayi wannan mutumin wai ana nufin wai annabi wannan wanda yake cewa shi annabi ne zo mu je mu tambaye shi wannan annabin zo mu je mu tambaye sai ɗaya daga cikin sai ce kai kar ka sake cewa shi annabi ne kana cewa shi annabi ne in ya ji idanuwansa za su zama guda hudu maimakon guda biyu suka zo gurin manzo Allah sallallahu suka ce da shi ya Muhammadu dama Muhammadu suke ce masa ba wai ya nabi Allah ba dan su ba su yarda da annabi ne ba suka ce me zaka ce akan fadin Allah wa laqad atina tis'a ayatin bayyinat waɗannan ayoyi da aka ce an ba wa Musa ayoyi bayyanannu guda tara menene su sai annabi ya ce na farko la tushriku billahi shay'an kar ku yi shirka da Allah da komai wala taqtulu nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi kada ku kashe wata rai da Allah ya haramta kar ai kisan kai sai da gaskiya wala taznu ku daina zina wala ta'kulu riba ku daina cin riba ku daina ainihin wato yin sihiri sannan ku daina ɗaukan mutumin da yake bayi da laifi ku kai shi gurin sarki a kashe shi wala tamshu bilbarii, ila sultanin li yaqtulahu ku kama mutumin da bai ji ba bai san hawa ba bai san sauka ba a kai shi wajen azzalimin sarki ko shugaban ƙasa ya kashe shi kar ku yi wannan wala tusriqu kar ku yi sata an hana sata wala takrifu al muhsana kada ku yi ƙazafi wa mata katangantacciyar mata killatacciya wanda bata san namiji ba a yi mata sharri sannan wala tafirru min zahfi ku daina juya baya kuna guduwa idan an zo yaƙi ya shafe ku ku kaɗai ya ku yahudawa kada ku wuce gona da iri ku je ku kama kifi rana asabar yana gama musu wannan lissafi guda tara suka kama hannunsa suka sumbanta shi balarabe idan kai masa abin da ya burge shi sai ya kama hannun kai sumbanta haka suke ko ya kama gemun kai sumbanta ko ya tambaro ƙiyarka ya jawo kanka ya sumbanci kanka su wannan girmamawa ne sai suka ce ka mun shaida lalle kai annabi ne tunda ka iya bada wannan amsa yace to fa ma yamna'ukum an tattabi'uni me ya hana ta ku bi ni tunda kun yarda ni annabi ne suka ce a'a annabi mu annabi dawo da ya roƙi ubangijinsa cewa yana roƙon Allah kada Allah ya bari zuriyarsa ta ƙare face sai an samu annabi mu muna jin tsoron in mun bi ka mu yan uwanmu za su kashe mu saboda haka bara mu bi ka ba kaga a cikin su akwai waɗanda sun san shi ya arifuna kama ya arifuna abna'ahum kamar yadda suka san ‘ya'yansu sama da yadda suka san ‘ya'yansu amma suka ƙi su imani da shi to amma wannan fassara imam ibn kathir a tafsirinsa yake cewa a'a a wannan hadisin akwai kuskure a ciki na wajen masu riwaya da suka kawo wannan aya suka kawo wannan hadisin suka sa shi a cikin wannan ayar wancan fassara ta farko ayat bayyana da muka irgo na sanda da kwaɗi da wane ne da hannunsa da aka bashi da menene yana haske din wannan su ne tisa ayatin bayinat amma wannan ba su bane kamar yadda imam ibn kafir ya faɗa kuma haka malamai suka rinjayar Allah musu rahama malaman tafsiri yace fas'al bani isra'ila iz ja'ahum ya kai muhammadu ka tambayi banu isra'ila yayin da musa ya zo musu faƙala lahu fir'aun sai fir'aun ya ce inni la'azunnuka ya musa mashura lalle na tabbatar kai dinnan Musa sihiri aka maka yaudaraka aka inji Abdullahi dan Abbas masuran makhdu'a Fir'auna yace baka cikin hayyacinka wai ki ga annabi Musa wai kawai dan ya ce shi ba Allah bane Fir'auna yace ana rabbukumul a'la annabi Musa yace a a kai ba Allah bane to kawai sai yace a lalle mahaukaci ne kai lalle sihiri aka yi maka lalle an juyar da kai da kan gaskiya to shine sai annabi Musa ya ce da shi qala laqad alimta lalle haƙiƙa ka sani ka karanta qala haqiqa laqad alimta wannan a kira'ar amma bitta khitaban li fir'auna kenan yana magana ga fir'auna a kira'ar kisa'i bi dhammi ta laqad alimtu me kun yace laqad alimta sai dawo da zancen kansa shi Musa din kenan kamar da aka ruwaito Aliyu bin Abi Talib haka yake karantawa yace ai shi bai san cewa anna Musa alal haqqi ba walau Ali la'aman da ya san Musa yana kan gaskiya da yayi imani walakinna Musa huwa alladhi alima amma Musa shine ya sani Abdullahi dan Abbas yace hu fir'aun walakinahu anid kai fir'auna fa ya san annabi Musa gaskiya ne tsabar girman kai ne da taurin kai kawai yake yabe shi kamar yadda Allah ce wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa suka musa rayukansu suna da yaƙini sun tabbatar amma saboda zalunci da neman girma yasa suka ƙi bi gaskiyar wannan ne zance mafi inganci yana nufin laqad alimta ne kira laqad alimta wa alaihi aktharul qurra mafi yawan makaranta qur'ani haka suke karanta da alimta ma'ana kai Musa kai Musa ne ke ce fir'auna ai kai ka sani ba wanda ya saukar da ma zala haula'i ba wanda ya saukar da waɗannan ayoyi guda tara waɗancan kenan da muka faɗa illa samawa samawati wal ardi sai dai ubangijin sammai da kasai basaira basaira ɗin nan jam'i ne na basira mana yana kallon su tabaraka wa ta'ala ba abin da ya buya gare shi wa inni la ya fir'aunu masbura shi ma Musa sai mayar masa da martani yace lallai na tabbatar ya kai fir'auna tsinanne ne kai <laughs> tunda can yace shi fir'auna ya ce da Musa wa inni la azunnuka a wa inni la ya Musa mashura ko shi kuma Musa da yazo da ya gama masa bayani shi ma sai ya ce wa inni la'azunnuka ya fir'auna masbura shi ya ce wa Musa sihiri aka masa shi kuma nan Musa da ya zo ya ce wa inni la'azunnuka ya fir'auna masbura lallai na tabbatar kai fir'auna tsinanne ne la'ananne ne in ji Abdullahi dan Abbas ya ce masburan ana nufin mal'una Imam Mujahid ya ce wa inni la'azunnuka ya fir'aunu masbura wato ni na tabbatar kai ya kai fir'aun mazburan halikan halakakke ne kai halakakke ne ko dai tsinanne ko halakakke ko kuma mai halakarwa ana iya fassara masburan masrufan mamnu'an anil khairi wanda aka hana shi yayi alheri kullun sharri ne a bakinka babu alkhairi fa arada an yastafizahum min al-ardi wannan magana da annabi Musa ya gaya wa fir'auna sai ransa ya ɓaci sai ya yi nufin zai kori Musa da mutanensa daga garin Masar an yastafizzahum ana nufin an yukhrijahum sai ya himmatu zai kori Musa min ardi Masar daga garin Misra Allah ya ce fa aghraqnahu wa man ma'ahu jami'a kawai sai muka nitsar da su muka nitsar da shi da waɗanda suke tare da shi ga baki ɗaya wa najjaina Musa wa qaumahu muka ainihin tseratar da Musa da shi da mutanansa. Allah tabaraka wa ta'ala yayi musu wannan mummunan sakayya saboda me saboda sun ce za su yi faɗa da gaskiya wannan yana nuna cewa a duk lokacin da gaskiya ta zo kai ƙoƙarin kai faɗa da ita ka yaƙe ta ko ka murƙushe ta ka danne ta ka hana ta motsi to ƙarshen ka ne ya zo dan ko Allah ba zai baka nasara ka murkushe gaskiya ba ba abin da basu yi wa manzon Allah ba sallallahu alaihi a Makka sun tare shi a hanya sun yi kirjado sun nemi ina yake su ji salaka da shi Allah bai ba su lada ba sun kashe sahabbansa sun yayyanka su sun yaƙe su annabawa da suka gabata da yawa an kakkashe an yayyanka irin su annabi Yahaya irin su annabi Zakariya akai ta yanka su yankan rago amma wannan bai hana addini ya ci gaba da gudana ba a yanzu din ma akwai fatake akwai matsiyata akwai marasa mutunci waɗanda kullum burinsu yaya za su hana musulunci ya tafi kullum abin da suke so a danne gaskiya dan me za a rinka wa'azi dan me za a rinka wayar da kan mutane ana ce musu Allah ya ce annabi ya ce burinsu kawai a bar mutane su zamanto halakakku su zamanto ɗimautattu waɗanda ba san meye mai daɗi ba ba san meye marar daɗi ba suna cewa wa'azi wa mutane yana sa su waye ya eh, ƙwarai ko da gaske to ai tun da ba dabbobi ba ne dole a wayar da su tun tunda annabawa ma rayuwa suke suna wayar da kan mutane kuma aikin malamai ne su rinka wayar da kan mutane amma ba wai a basu a cikin duhu ba ba san addinin ba Yaya za su san duniya ba san addinin su ba an hana su gane addinin an hana su gane Allah wai idan mutane suka gane Allah ai za su lazumci bautawa Allah su kuma ba sa so a rinka yi wa Allah bauta su tattakura komai da ka sani a rinka sa ido akan masu addini a rinka kokarin bata sunan masu addini a rinka ciyar da addini baya ta hanyoyi da tsarurruka da ake kawowa na zamani a kawo kaza a kawo kaza wasu wuraren ma kiran sallah sai an je an nemi izini wasu wuraren ma an hana a kira sallah wai takurawa mutane ne wai an matsanta wa mutane sai dai a kira a cikin masallaci wasu wuraren ma idan an ga mutane suna yawan zuwa masallaci sai a ce wannan sai an sa ido a kansu a sa musu security ba abin da baya a kasashen duniya din nan na cutar da addini na kokarin mayar da addini baya sai Allah ya ce mi وقلنا ba'dihi li لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا الله يكي وقلنا من بعده لبني إسرائيل sai muka faɗa a bayansa min ba'adihi ma'ana bayan mun halakar da fir'auna kenan min ba'di halaki fir'auna bayan mun halakar da fir'auna sai muka gaya wa banu isra'ila kun samu yanci uskunul arda ku je ku zauna a ƙasa ana nufin ardu masar wa sham ku miƙe kafar ku a ƙasar masar ku miƙe kafar ku a ƙasar sham ku zauna lafiya amma fa idza jaa wa'dul akhirah idan alƙawari na lahira yazo yawmal qiyamati ranar tashin alkiyama ji'ina bikum lafifa za mu zo da ku gaba ɗayanku shine ji'ina bikum lafifa lafifa daidai yake da jami'a ila mawqifil qiyama al-lafif a larabci ana nufin al-jam'ul kathir taron jama'a masu yawan gaske a kuɗe. da wancan da wannan da waɗannan maza da mata manya da ƙanana da dabbobi da waye idan kiyama ta zo za a zo da kowa da kowa yanzu dai ku je ku zauna ku rayu a yi ta kashe ku a hankali kuna mutuwa an ɗauke kakanka an ɗauke babbanka an ɗauke yayanka an ɗauke ƙaninka an ɗauke kaza gobe kai za a ɗauke ana ta tafiya wani guri ba ma tambayan kanmu ina ake zuwa gani muke kawai muna zuwa hurumi ne mu je mu binne mutane mu dawo mun manta mun manta duk wanda ya tafi ya wuce ne gaba kamar tafiya ne kun shirya za ku je abuja wasu ka ce kai mu dai bari mu gaba tun yau mu tafi saboda motar mu bata da lafiya sosai kuma amma kuma dole sai kun je suka yi gaba suka tafi suka isa suna jiran ku ne ku ji duk wanda ya tafi kiyama duk wanda ya mutu aka binne shi a kabarin nan kamar yadda ka ɗauke shi ka kai shi ka binne shi ka ji a ranka wata ran kai za a tukuikuya a cikin wannan makara kai ɗin nan yadda kake ganin ka da dukiyarka da mulkinka da sarautarka da isarka da rigarka da turarenka da hularka da takalmanka da kadararka da motocinka da gidanka da iyalanka da 'ya'yanka da abokananka da harkokinka na kasuwa da zaman ka da kake ku hira ku tafa ku yi dariya wata ran za a ɗauke ka a raba ka da wannan guri a kai ka can gurin guri mai duhu guri mai matsi a tona rami abin ne ka don karka yi wa mutane wari don in an barka wari za ka yi sai a tona rami abin ne ka shi kenan labarinka ya ƙare sarakuna nawa suka mutu suna cikin sarautarsu da mulkinsu aka zaro su daga wannan gida na mulki wanda in zaka je wurin sai ka cire takalmi kana zuwa jikinka yana rawa zama ma ba kowane zama kake ba irin zaman nan da kai ka miƙe kafa ba a yin sa fada ba kai sakai ba ko kuwa kana yi fadawa za su ce da kai ladab a zo a naɗe maka an ce wai wani babban malami ko su malamai ne suka je da wani sarki a ƙasar nan to ina jin ba san ya ake zaman fada ba suka je kowa ya zazzauna abin nan sai da sai fadawa suka suka zo suna gyara zama malamai gyara zama malamai gyara zama malamai ma'ana <laughs> ma'ana malamai ne an girmama ku amma duk da malantar ku kun zo fada ku gyara zaman ku ba haka kawai ake zo ake barar rajiya fada miƙe kafa ba kar ka manta wannan mutumin da ake masa wannan abun fa dan adam ne wataƙila bi yayi ta yi yayi ta bi yayi ta bi a bashi kujerar amma yana zaune haka kawai fa kowa ya san yayin da yake magana amma sai ya make muryarsa yana magana ɗaya biyu uku hudu a hankali amma in ya je gida da shi da matarsa kar ka ga yadda yake magana da ita ya saki jiki ya yi bayani amma in an zo bada, ba yi. akwai wani sarki da aka ɗauke aka naɗa shi sai zo yana maganganu haka aka ce kai ranka ya daɗe. bayan abu na ce ranka ya daɗe ba haka ba ai ai makale murya ake yi a hankali kuna lafiya ya <laughs> haka ake yi kuma shi in yi sarki ya yi magana ba a cewa me kace ba a yi wani lokacin ko an ji ko ba ji ba wani lokacin ba faje ne ma zai ce kaza ya ce ko da ba haka ya faɗa ba ana ba da labari wani sarki saboda mulki da sarauta baya yin magana baya cire amawalinsa ya magana a ji sai wasu suka zo to daman kafin su zo sun ga fadawan za mu zo gurin sarki za mu nemi kaza filaye ne suke nema da aka zo suka ce suna son filin kaza filin kaza kuma na gandun sarki ne ashe an je an ga fadawa Najeriya kenan suna zaune sarki bayan sun gama faɗan magana sarki yana magana ba a jin me ya faɗa sai suka ce ku tashi ku tafi an ba ku sarki ya ba ku ku yi godiya ku yi godiya kuma bai ba su ba amma saboda tsabar sarauta dole a tafi a matsayin ya ba su ɗin kuma haka suka yi godiya suka je suka sallami fadawa a waje kuma ta bayu wani abu sai sarakuna akwai mulki dan kai dade Allah ƙara lafiya da imani amma duk da wannan matsayi da Allah ya ba mutum idan ajalin sa yazo sai ga an dauke shi a makara a makara na buga misali ne da basarake saboda shine baya ritaya kuma lokacin mulkin sa baya karewa amma dan siyasa shekara hudu ne ko takwas duk cika babbar rigar da zai da kumbura fuska da shakan iska da zai iya shekara hudu ne ko a hambarar da shi ko shekara takwas shikenan ya zama normal so amma duk da haka wallahi yan uwana za a mutu babu wani mai tabbata su suka fi kowa kuma tsoron mutuwar kuma sun san illarta amma duk da haka sai mu zamanto masu taurin kai mu zamanto masu jiji da kai وقلنا من بعده لبني, لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا وعد جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا إذا الكورن من كياما يزوزام زودكو جماعة جماعة يقول متاني ما وند ذا بري ذاك أوكو قباكي ديا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل da gaskiya muka saukar da wannan alkur'ani da kuma gaskiya ne ya sauka wama arsalnaka illa mubashiran wa nadhira Allah ya ce ba mu turo ka ba face kai dinnan wato mai bushara ne lil muti'ina ga wanda suka yi da'a za su shiga aljanna Allah samu cikinsu wa nadhiran mai gargadi ne lil asina ga wanda suka saba Allah cewa za su shiga cikin wuta Allah ka kiyaye mu sai ya ce me wa qur'anan faraqnahu وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث بأس ونزلناه تنزيلا يتي من سوكر دشي قرآني ني أنزلناه قرآنا من سوكر دشي قرآني فرقناه wato mun saukar da shi lokaci bayan lokaci loto bayan loto ma'ana anzalnahu nujuma qur'ani ba lokaci ɗaya sauka ba taura dare ɗaya sauka linjila dare ɗaya sauka amma qur'ani shi ne shekara 23 shi yasa a kirar abdullahi dan abbas ya karanta shi wa qur'anan farraqnahu a maimakon farraqnahu kaga nan kirar habs ko farraqnahu ne amma kirar abdullahi dan abbas farraqnahu da qira'a tana fassara qira'a kenan farraqnahu wato bi takhfif tana nufin farraqnahu bi tashdid qur'ani ne muka saukar da shi muka rarraba shi wasu ayoyin da surorin a madina wasu a tsakanin makka da madina wasu kuma a makka wasu a lokacin sanyi wasu lokacin bazara wasu lokacin ruwan sama wasu annabi yana gida wasu yana kan hanya wasu yana masallaci wasu yana tare da sahabbansa daban daban daban daban haka muka saukar da shi abu yana faruwa kawai sai Allah ya saukar da alqur'ani litaqrahu ala nasi ala muksin ka karanta wa mutane ala muksin a hankali shine ala muksin ala tu'ada a hankali a cikin nutsuwa wa tartil wa tarassul a hankali a hankali shekara ashirin da uku ƙur'ani yana da sauka guda biyu akwai saukar da aka saukar da shi dunkule guda shine a daren lailatul qadri inna anzalnahu fi lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf shahr wannan sauka guda ɗaya kenan wannan daga daga daga can wajen Allah tabaraka ta'ala zuwa ga baitul izza ko baitul ma'mur sannan kuma daga nan sama ɗakin da yake kamar ɗakin kaba baitul mamur shi kuma aka sauko da shi wajen manzon Allah a tsakanin shekara ashirin da 23 dan a nuna maka komai na Allah ana yin sa a hankali a hankali ne shi yasa ba yanda za a yi wai hadda Qur'ani dare ɗaya kawai a lokaci zama ɗaya ka haddace shi bari haddatu ba wa nazzalnahu tanzila mun saukar da shi saukarwa kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa bayan wannan sai ya ce da mutane mai qul aminu bihi أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجداً ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا الله يتشي دسو مسو قل آمنوا به أو لا تؤمنوا كوكوي إيماني دشي كوكركوي إيماني دشي على طريق الوعيد والتهديد تندد أمكو بياني أمكو شرهي كو يدد قرآن ƙur'anin يدد شي innal ladina utul ilma min qablihi lalle waɗanda aka bawa ilimi min qablihi kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama muminan ahlul kitabi kenan waɗanda suke neman ina addini na gaskiya yake tun kafin a turo manzon Allah sallallahu alaihi sallama bayan annabi ya zo sai suka musulunta kamar Zaid bin Amr ibn Nufail da irin su salmanul farisi tun kafin annabi ya zo ma suna neman gaskiya da irin su abu zaril ghifari tun kafin manzon Allah ya zo a turo shi a matsayin annabi suna ta yawo suna neman ina addinin gaskiya yake to irin waɗannan innal ladina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim dabi'a sai in aka karanta musu wannan alqur'ani saboda sun san girmansa sun san darajarsa sun san kimarsa sun san labarin da ke cikinsa ya khirruna lil azqani sai su faɗi suna masu yin sujjada akan fuskokinsu yasqutuna alal azqan Abdullahi na Abbas yace ana nufin fuskokinsu suna jin Qur'ani wallahi sai su fashe da kuka suna faduwa ƙasa suna kafa goshinsu suna yi wa Allah sujjada cewa Allah mun gode maka da ka bamu mu Qur'ani kuma ka sanya mu cikin ahlul Qur'ani wannan qur'anin da yau an kunna maka shi a mota zaka ce kashe kashe kashe kashe kashe duk inda aka kunna qur'ani sai ka ce akace akace kai ka dauka imani ne da shi wajen kar ai surutu a baya son jin qur'anin ne ai ba cewa zaka yi kashe kashe ba cewa zaka yi ai shiru ai shiru an kunna qur'ani amma cewa ake a kashe a kashe a kashe a ɗebi sauti a kashe a kashe a ɗebi kiɗa wannan qur'anin da kika yi masa riƙon sakainar kashi baka karanta shi baka da lokacin karanta shi amma whatsapp ɗinka kullum sai ka duba saƙonninka kullum wayarka a hannu kowa ya zama duk inda gani waya a hannu ko makabarta aka je ana binne mamaci shi ya jiyo ya ga dama ya mutu kenan za mu yi whatsapp ɗin a gindin kabari ake whatsapp ana ɗaukan hoto ana posting ana sallar jana'iza mutum ana gama ana ɗaukan gawa yana riƙe da waya a hannu yana dubawa ana hudubar juma'a kafin liman ya tada sallah ana whatsapp ana dubawa subhanallah kana da lokacin duba wayarka amma baka da lokacin karanta qur'ani to waɗannan in sun ji shi faduwa suke suna sujjada suna kuka wa yaquluna subhana wa subhana rabbina tsarki ya tabbata ga ubangijinmu in kana wa'du rabbina la maf'ula lallai alkawarin ubangijinmu abin aikatawa ne ka'inan waqi'a mai kasancewa ne mai tabbatuwa wa yakhruna lil azqani yabkun suna faduwa akan fuskokinsu ya ka'una alal wujuhi yabkun suna masu kuka malamai suka ce albuka'u mustahabbun inda qira'ati alquran an so idan ana karanta alqur'ani a rinka kuka saboda ana tuno ma'anarsa ana tuno narkon azaba da Allah yayi mai imani shine yake zubar da hawaye in ya karanta qur'ani saboda ya ji abin da Allah yake faɗa diga toshashe wanda bai san me ake faɗa ba shi bai damu ba wai wani an ce wai ya je umra wai ya je ana kuka a masallacin haramun makka da madina ana sallar tarawih ta hajjuri limaman nan sun fashe da kuka masallaci ana ta kuka hi ana ta kuka bayan an gama shine yake gaya abokinsa yace ka amma waɗannan mutane akwai rauni wai bini bini da an ɗanyi abu sai ka ji suna kuka yace limamai ai sai na Najeriya Ya ce ni wallahi tun da nake ban taba jin limamin mu yana kuka ba <laughs> ya ce saboda shi ba wuce ne karfin zuciya ne da shi suna da dakakkiyar zuciya amma waɗannan kamar mata suke sun shimfida wannan kyallen kamar ɗan kwali rauni matsorata babu kaɗan sai kuka <laughs> Allah gyara mana halinmu ya Allah ka raba mu da bushewar zuciya to kaji Allah ne cewa ya suna kuka wa hum khushu'a qur'ani yana ƙara musu wato khudu'a ƙanƙan da kai idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujjadan wa bukiya riwaya ta zo cikin hadisi sahihi riwayar imamu tirmidhi fada'ilul jihad yace hadisi ne sahihi ingantacce hasan sahih manzo Allah ce la yalijun nara man baka min khashyatillah ba zai shiga wuta ba wanda ya fashe da kuka wata rana dan jin tsoron Allah ya ce idan ka ga ya shiga wuta to lalle an mayar da nono cikin hantsarsa in har za a tatsi nonon saniya wata ran a iya mayar da shi ta hantsar to wanda yake kuka don jin tsoron Allah to ai mai azaba ka san ko wancan bai zai yiwu ba to ko wannan ma bai zai yiwu ba yace wala yasmi'u gubarun fi sabilillahi wa dukhanu jahannam ƙurar da aka same ta saboda Allah aikin Allah jihadi taimakon addinin Allah mutum yayi kura kafarsa ta yi ƙura fuskarsa ta yi ƙura wannan ƙurar ba sa haɗuwa da hayaƙin wutar jahannama albarkacin wannan ƙura da kai don taimakon Allah ginin masallaci ne ake yi a'a taimakon addinin Allah ne ake a'a wani abu ake gyarawa kai futuk kai ƙura furtuk saboda Allah to wannan ƙurar ba za ta bari hayaƙin wutar jahannama ya shafe ka ba Allahu akbar Allahu akbar manzo Allah ya ce har abada haka ba za ta faru ba Allah ka samu cikin masu yin kuka dan kai sai ya ce me ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا نعم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا wata riwaya ta tabbata kamar yadda Imam al-Baghawi ya kawo ta a cikin Sharh sunna manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana faɗa hurrimatin naru ala salatati ayun an haramta wuta ga wasu idanuwa guda uku na farko ainun bakat min khashyatillah duk idanuwan da ta zubar da hawaye wata rana ko a ɗakinka kana jin karatu ko kana karanta ƙur'ani ko kai ɗaya ko a masallaci wani ya sani ko bai sani ba ka zubar da hawaye saboda Allah to insha Allah ta'ala Allah zai baka kariya daga wutar jahannama yace wa ainun safarat fi sabilillah da idan da ta kita yi bacci dan taimakon addinin Allah ko dan karatu ko dan wani makamancin wannan yace kuma wa ainun da idan da aka kame aka hana idan ganin abin da Allah ya haramta duk wanda ya yi wa idansa tarbiyya ya ce ba zai ga abin da Allah ya haramta ba fina-finai ne tsiraici ne na mata abubuwa da aka haramta a gani mutum ya haramta yana so ya gani amma ya kiya kalla albishirinsa da gidan rahama gidan aljanna Allah ya ce qul Allah wa idu rahman ku kira Allah ko ku kira ar-rahman ko ku ce Allah ko ku ce ar-rahman ayyan ma tad'u kowane ɗaya daga cikin kuka kira daga cikin sunannakin nan guda biyu ko kuma duk cikin sunannakin Allah ga baki ɗaya falillahi asmaul husna ai Allah yana da kyawawan sunannaki wala tajhar falahu asmaul husna yana da sunannaki kyawawa tabaraka wa ta'ala wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wannan aya din kamar yadda malamai suke faɗa Abdullahi dan Abbas ce manzon Allah ya wata rana yayi sujada a Makka da daddare yana kuka yana kuka a cikin sujjadarsa sai aka je yana ya Allah ya Ar-Rahman ya Allah ya Ar-Rahman yana kuka a Makka yana sallah yana sujjada sai Abu Jahl ya ce mm, inna Muhammadan yanhana an alihatina Muhammadin nan yana hana mu bautawa allolinmu yau gashi da kunni na naji shi yana kiran wasu Allah bayan Allah ma wai yana da wani Allah Ar-Rahman ashe ba Allah ɗaya yake ba ashe mu yake cewa kar mu kira alloli ashe shi ma allolin nasa da yawa dan naje na Allahu Ar-Rahmanu to shine Allah ya saukar da wannan ayar yace qulidu Allah aw idur Rahman gaya musu a kira Allah ko Ar-Rahman da sunan Allah da ar Rahman da Al-Maliku da Al-Quddus As-Salamu Al-Mu'minu Al-Muhaiminu Al-Azizu Al-Jabbaru Al-Mutakabbiru duka waɗannan gaba ɗaya duk sunan sunnakin Allah ne ayyan mata da ufa lahul asma'ul husna kowanne alwahabu sunan Allah ne alfattahu sunan Allah ne al'alimu sunan Allah ne in ga dama ka ce ya Allah in ga dama ka ce ya alimu ko ya fattahu ya sami'u ya basiru ya qahharu ya kaza ya kaza ayyan ma tad'u falahu al-asma'ul husna yace kuma wala tajhar bi salatika kada ka rinka bayyana sallarka can kana daga murya wala tukhafit biha kada kuma ka matse murya ka koye ba a ji wabtaghi baina dhalika sabila kai dan tsaka tsaki abin da ya faru shine riwaya ta zo daga sa'id bin jubair daga abdullahi dan abbas ya ce wannan aya ta sauka ne akan annabi sallallahu alaihi wasallama a makka yana mai ɓuya idan ya zo yin sallah da sahabbansa sai ya ɗaga ya daga sautinsa idan mushrikai suka ji shi kawai sai su rinka wa qur'ani a shar suna zagin qur'ani su hada da wanda ya saukar da qur'anin su zaga annabi yana lokacin da ake maka kenan in yana sallah yana daga sauti kaga wannan yana nuna ana yin karatu ana me ana daga sauti dan me dan ma musu ji kuma shi duk wanda ya zo ya ji qur'ani yana tasirantuwa da shi mumini yana so ya ji qur'ani to a wancan lokacin me yasa Allah ya ce ya sauƙaƙa sauti saboda idan mushrikai sun je sai su zagi Allah in sun ji qur'ani sai su zagi Allah su zagi qur'anin shine Allah ya ce wala tajhar bi salatika ai wala tajhar bi qira'atika fayasma'ul mushrikuuna fayasubbu qur'an. kar ka zo kana sallah kana daga sauci kana yi da karfi sallar da yake yi har mushrikai su ji su zagi alqur'ani wala tukhafit biha kar kuma ka ɓoye karatun ka yi ƙasa da shi sahabbanka ba za su ji ba wa mutaki bai na dalika sabila ka yi tsaka-tsaki ba ɗaga murya can ba ba kuma ɓoye ta ba a ji ba asmi'hum ka jiyar da su koyaya ne ne amma kada ka yi da ƙarfi ta yadda mushrikai za su je su zagi ƙur'ani wai da wannan ayan ne wai wasu wai suke hana mutane wai in ana sallar tahajjudi da daddare wai a daina kunna lasfika me alaka me alaka wannan fa annabi a makka yana yi ne in mushrikai sun ji sai su zagi ƙur'anin su zagi Allah shine Allah ya ce masa shi ma ba cewa ya ɓoye ba cewa ya jiyar da su don sirrin sallah idan ana yin ta ko da rana ko da daddare in dai ta bayyanawa ne ana yi ne don masu sauraron su tasiranta da ƙur'anin yanzu irin sallar tahajjudi da ake awanni ana yi kawai liman ya zo ya shiru ai duk kowa zai ta bacci dole a jiyar da mutane ai musamman wanda ake jami'in mutum a gida yake shi shiga da sai abin nan so ba laifi bane idan ana karatun qur'ani ana sallah an daga sauti an ji kada wani ya ce an yi bid'a kada wani ya ce an aikata haram akwai masallatan da aka kawo mun fatawa har ma wani malami yana na yana ce a tsitsinke lasfikokin in an zo goman karshe yaya za ku zo kuna kafa mutane sabon addini ma anzalallahu bihi min sultan abinda babu dalili babu hujja akai wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan ولم يكن له شريك في الملك نعم وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل نعم WaKabiru ta Biro. Wannan ita ce aya karshe a cikin surautar Isra'il. Kafin ita akwai hadisi ingantacce riwayar Imam Abu Dawud da Imam Tirzim kamar yadda um, Abika ta dayar wai, to wanzu ala ke cin Abubakar wata rana? Na wucewa ta gidanka, kana salladdare wa'anta takfi domin sautika, sai na ji kana yin karatun ka ɓoye sautinka kana yi kaɗan-kaɗan, sallar dare Hajji ɗin dai. sai abubakar ya ce wa manzo Allah inni Asma'atu man najaitu ai na riga na ji yadda wanda nake ganawa da shi Allah yana ji na sai manzo Allah ya ce wa abubakar irfa qalilan ka dada daga sautinka ka duba fa yana kofar gida ya zo wucewa ya ji shi ashe da bai halatta ba in za a yi sallah daga sauti da abubakar da manzo Allah zai tabbatar da abubakar akan abin da ya faɗa ka duba ya ma daga sautin fa annabi ya jiyo shi kaɗan kaɗan amma ya ce ka daɗa ɗagawa da ya zo wajen gidan umar kuma sai da shi kuma ya ƙure balum gaba ɗaya Allah ji kan da umar manzo Allah ya ce na ji ka kana karatun alƙur'ani ka a da daddare kana sallar ta tahajjudi ka buɗe balum ka buɗe muryarka me yasa kake haka sai umar ya ce inni uqidul wasnan wa atrudu shaitan ni na yi haka ne ina yin sallar nan ina ɗaga sauti dan in tashi masu bacci in kori shaidan daga inda nake a tashi masu bacci a kori shaidan dan ko shaidan baya son qur'ani to shine manzo Allah ya sallallahu alaihi wasallam murmushi sai ya ce kadan rage sautin kadan sallallahu alaihi wasallam wannan shine adalci khairul umuri awsatuha ya ta karshe Allah ya ce wa qulil hamdulillahi alladhi lam yattakhid walada kace alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah da ubangiji ubangiji kenan wanda bai rike da ba Allah ba shi da da ya jama'a lam yalid wa wa قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض باشر دا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحانه وتعالى سبحانه أم سبحان الله أما يصفون ولم يكن له شريك في الملك الله باشد أبوك تاريا أشكم ملكنسا باون وديك تياش shi kadai yake yi wallau kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idan labtagaw ila dil arshi sabila subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira shi kadai ne Allah qul huwallahu ahad Allahu samad Allah ɗaya ne ba guda biyu ba bane duk duniya kwaya ɗaya ne tilo wahdahu la sharika lahu wa lam yakul lahu waliyyun min adh Allah ba shi da wani majibincin al'amari mai taimaka masa in an ce wali ana nufin nasir wanda zai taimake shi wai idan ya shiga ƙasƙanci. to ai Allah ma ba zai ƙasƙanta ba ballantana ya nemi mai taimakonsa lam yazilla fa yahtaju ila waliyin yata'azzazu bihi Allah ma ba zai ma kaskanta ba ballantana ya nemi mai taimakonsa shine ma'anan walam ya lahu waliyyun min adh wa kabbirhu takbira ka girmama Allah girmamawa wa azimhu ka girmama Allah min an an, an yakuna lahu sharikun awwali kar ya zamanto yana da shariki aboki ko kuma waliyi majibincin al'amari manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace awwal man yud'a yau ila aljannati yawm alqiyama farkon wanda za a kira ran tashi alkiyama gidan aljanna waɗanda suke godewa Allah a fili da bayyane kuma wadanda suke gode wa Allah a cikin wadata da lokacin suke cikin kunci saboda an ce wa qul alhamdulillah ku rinka cewa alhamdulillah an ji wani sahabi kullun cewa ke alhamdulillah alhamdulillah aka ce yaya aka yi ce yau kalimatun ahabba Allah kalma ce da Allah yake yawan son a rinka faɗanta shi yasa nake yawan faɗa alhamdulillahi alhamdulillah wa kabbirhu takbira ku girmama Allah tabaraka wa ta'ala iya girmamawa farkon aya a cikin suratul isra'i ya ya fara da subhanallazi asra bi abjihi ya tsarkake kanshi da ƙarshe kuma yace kuma a gode masa wa qul alhamdulillahi Lamya lam yattakhidh walada ta bude da tauhidi ta rufe da kuma tauhidi gobe insha Allah ta'ala sai mu fara suratul kafi abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya rangwanta mana ya fi mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh